Sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai mai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a goma ga watan Nuwambar na 2023. A cikin shirin za ku cewa yau ne wata kungiya mai suna Kwasana ta yi bikin shagulan cikar shekaru 36 da rasuwar General Sani Kunce tsohon shugaban kasar niger Ko saboda mai kasashe da ke mulkin rikon kwarya a Afirka ke zabar. kasar togo a matsayin mai shiga tsakani don warware rikicinsu na siyasa sidik abba dan jarida masanin al'amuran sahel ya ba da amsa rahoton musamman na yau na magana ne akan makomar mata marubuta na nijar yau goma ga watan nuwambar na 2023 kungiyar kwasana mai fafutukar wato samun incin nijar ta gudanar da bikin tunawa da cikar shekaru 36 da rasuwar tsohon shugaban kasar general sani kunce Bubakar Raken Bakwalo shugaban kungiyar ta Kwasana ya yi wa Zainabu Abdu karin bayani. Mun zaɓi zagayar cikon shekaru 36 ne domin tunawa da rasuwar janar Sainu Kunce da ya zama abin koyi mai kishin ƙasa shugaban ƙasar Nijar na biyu kuma na farko da ya fara juyin mulki a ƙasar Nijar. Yau ba za a ta'awantawa da abubuwan da ya yi ba masu mahimmanci na kishin ƙasa. Ba wai muna son mulkin soja ne a Nijar ba, illa dai muna tunawa da abun da ya yi ne, saboda kunce ya taka rawar gani. Kun ga a yau tsofin abokanan aikin sa da suka halarta a wajen wannan taro da kuma film ɗin da aka haska tare da shaidu masu ƙwari. Vous avez suivi aussi avec nous le film documentaire ou avec des témoignages poignants. kasar Togo ta zama cibiyar zaman tattaunawa domin warware rikicin siyasa na kasashen yammacin Afirka. Bayan kasar Mali, kasar niger ce ta zabi kasar ta Togo a matsayin mai shiga tsakani don warware rikicin da ke tsakanin ta da kungiyar da yawo Hakan kuwa biyo bayan juyin mulkin da yawa kana a 26 ga watan Juye na 2023. dan jarida kuma masanin al'amuran sahel abba sidik ya nuna cewa diplomasiyar togo tana gudana kamar yadda ya dace a hirar da tarnan hudai ahmed Togo ta zama ƙasa mai ƙarfi wajen shiga tsakani. Kun san rawar da Togo ta taka musamman wajen sakin sojoji 47 na ƙasar Cote da aka tsare a Mali. Sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar Nijar sun zaɓi Togo domin ta kasance musu mai shiga tsakani. Idan kuka haɗa duka waɗannan abubuwa, Togo ta yi rawar gani wajen samun mafita na diplomasiya. Sannan kuma ya zame mata matattara zaman lafiya a kasashen afirka bai daɗe ba an shirya wata babbar muhawara zaman lafiya a can duka waɗannan abubuwa ne suke bayyane a yau wannan sabuwar diplomasiya da togo ta zama ya ba ta daraja ta hanyar ƙarfin tattalin arziki diplomasiya da kuma ƙarfin soja a cikin yankin sama da eka dubu takwas suka salwanta sanan dabbobi da dama suka hallaka a cikin wata gobara daji da ta faru a ran talata zuwa laraba a bangaren gabas na karamar hukumar adarbi sanat rashin isassun kayan aiki ya sa ba a shawo kan wutar ba wadda ta share ini ɗaya tana ci alhussaini ne bahari magajin garin adarbi sanat ya yi karin bayani a hirshi ta wayar tarho da musa mamman Bannan ta yi tsanani amma ba a samu asarar rayuka ba sai ta dabbobi domin da dama sun kone kurmus. Mun gaga woki na awaki nan zube. Wuni da kwana jama'a suka yi ta fama domin kashe wutar nan amma kash babu kayan aiki sai reshen itatuwa ne muke ta amfani da su wajen tsaye da wutar. Muna fatan hukumomi su girka ma'aikatar 'yan kwana-kwana a nan a Darbi Kowace shekara sai an samu wutar daji nan da can. Gashi kuma bana mun yi sauran da'irorin samun ciyawa. yawa shi yasa sama mafi yawan makiyaya dukkansu suke ta darkakowa wajen mu. Rigingimu tsakanin manoma da makiyaya na haddasa hasarar rayuka a yankuna da dama na ƙasar Nijar a lokaci da kuma bayan damana domin yin rigakafin rigingimun a jihar Difa. Majalisar shawara na kawo nata kokari wajen warware matsaloli cikin ruwan sanyi tsakanin masu ruwa da tsaki. Oroji koroshi Dalla shugaban majalisar shawara a jihar Difa ya yi wa Gidi Abdurrahman karin bayani. Bana kungiyar ta bunƙasar kiwo da wasu magabatan jihar ke jagoranta ta wannan hanyar mun ƙara ma da'irorin hudu da muke aiki da su cewa da gudu gudumariya, minusurwa, shintamari da gaskiru kwarin gwiwa. A cikin tsarinmu na girka yi kurwa da kai matakan rigakafin rigingimu ke tsakanin manoma da makiyaya da kuma yadda za a shawo kansu a cikin ruwan sanyi dukkan da'irorin hudu sun samu tallafin kudade wanda suka dace daga majalisar jihar don a tafiyar da wannan yekuwar a yi rigakafin sabkowar dabbobi cikin tsanaki ganin yadda muke cikin wannan al'amarin na matsalar tsaro a kwanakin baya-bayan nan matsaloli ne kawai muke neman magancewa gashi kuma babu isassar ce maka ga kuma ciyawar dabbobin mara ta kasa inda ake dan samunta matsalar tsaro ta hana makiyayan isa. kayan abinci da ake shigowa da su daga kasar burkina faso tare da rakiyar uh, jami'an tsaro sun ba da damar samun kayan abincin a kasonin kwanne hakan na kawo al'umma sauki da ke fuskantar matsalar katsewar cimaka a watanni uku na baya-bayan nan shugaban 'yan kasuwar birnin kwanne adamu ibrahim ya yi wa wakilar ta musamman habiba ahmed da karin bayani yanzu abinci dai za mu ci alhamdulillah bisa ga kwanan ba tun da ke ga shinkafa ta yi zama nan jika goma sha shida da rabi har zuwa sha bakwai kuma in kana son ta da yawa baka iya samun ta to amma yanzu ana samun gwargwado yanzu kuma gashi ta komo jikka goma sha biyar da rabi jikka goma sha shida hatsi sun yi jikka talatin da biyu yanzu kuma ana samun hatsi jikka ashirin da hudu san kilo dawa ta mu ta gari wadda muka yi na nan ganga wadda muka ci kamar wadda ce lokal ana samun ta jikka 26 da bakwai yanzu kuma allah ya kawo ta ta komo jikka goma sha tara shi sassacin da mun ka samu na kayan abinci saboda wagga hanya da an ka samu ta burkina ana kewaya da shi sai abinci ya fara shiga shi an muharin ko ina ana samun shi jehe-jehe da kuma wagga hanya babba ta noma abincin noma da ya kai na kaka harabar makarantar ecole centre ta balle yara ta kumshi makarantu uku da kuma ɗaruruwan 'yan makaranta wannan makarantar na fuskantar matsaloli da suka hada da haɗaruka na hatsari na ababen hawa wannan kuwa kasancewar makarantar na bakin hanyar kwalta kuma duk da yawan zirga-zirga babu wasu alamu da ke nuna cewa akwai makaranta a wurin wasu iyayen yara sun bayyana damuwarsu a game da haka a hirarsu da saiji winditan Hanyar da ya kamata a ɗauka shine bakin ƙofar makaranta a saka allo na shaidar dan makaranta wa da ƙane suna janye da hannun juna suna son su tsallaka. Da zarar aka yi wannan ko mutum ya zo da ya duba zai ga makaranta ce take a nan. Kwanan baya wani mai abin hawa ya bige wani yaro ya gudu ya tafiyarsa wata shari'a sai a lahira. Muna kira ga magabata da su su daidaita zirga-zirga domin yara su samu zuwa makaranta cikin tsanaki su rinka ƙetarar da yaransu ko kuma su sa wani babba ya rinka kai su har bakin kohon makaranta. Abin da ya kamata a wayar da kawunan jama'a a yi kasis a kawo polis koda ɗaya ne wanda da zarar lokacin ya yi ya rika tsaye da motoci mutane suna wucewa idan aka samu haka ko da dattijo ne yana iya tsaye da motoci ya tsallakar da yara a ƙasar nijar an rufe makarantun boko a jihohi hudu masu fama da matsalar rashin tsaro lamarin da ya shafi 'yan makaranta misali a tawa suna da wato sama da makaranta 80 ne aka rufe a farkon shekarar 2023 to sai dai kuma wannan adadin ya ragu a halin da ake ciki kusan makarantu ashirin ne ke rufe kamar yadda wato abdu mamman namadi shugaban ma'aikatar ilimi na jihar tawa ya bayyana wa wakiliyar mu ta musamman nafisa adamu A tawa mun tantance makarantun boko 82 da aka rufe amma cikin taimakon Allah tare da duka kokarin da gwamnati take yi yanzu abubuwan an samu sauki. Zuwa yanzu makarantu 23 kaɗai ne suke rufe a cikin dukan faɗin yankin jiha na tawa. Makarantun boko 60 suka sake budewa kuma karatun yana ci gaba ba matsala. Sannan makarantu 26 da suke rufe rufe tare da hukumomi mun ɗauki mataki da farko duka yaren da aka rufe makarantunsu an kai su a waɗansu garuruwa sannan su ma su an tura su muna tuntuɓa abokanin hulɗa domin su dafa waɗannan yara A fannin al'adu a yau aka shirya wani bikin baje kolin kayayyakin zane-zane a ƙarƙashin jagorancin cibiyar galeri ta Waido. a nan yamai wato manufar wannan baki shine sanar da mutane ko koyar da su tushen zane da kuma kwarewar masu yinsa jasibo cambiano ya yi wa asuman abubakar karin haske Euh, Mun yi bashe koli na masu kirkira su goma sha ɗaya na ƙasar Nijar bisa kala na zane-zane a Nijar. Baje koli ne da aka fara tun shida za a ƙarasa 21 ga wata tare da taron ƙara wa juna sani na horar da matasa a kan zane-zane. Muna cikin taro akwai matasa da suka zo. A zahiri wannan baje kolin domin haɗuwa da masu ƙirƙira ne. Na yi la'akari akwai da yawan haɗuwa da aka shayi amma da yawan ba su san junansu ba a zahiri a fannin aiki yau gashi mun haɗu kuma muna cikin lokaci na jin kai sai rahoton namu na musamman duniyar marubuta mai ci gaba shine taken da aka zaba don karrama ranar marubucin afirka a ran bakwai ga watan nuwambar Profesor Antoinette Tijani Alu, shugabar sashen al'adu, kana malama a jami'ar Audu Mumuni Diofo da ke Yamai, kuma marubuciya ta yi muna karin haske akan muhimmancin wato rubutu a santawarta da Ismail Ahmadu Haruna Jibbo. Malama marubuciya, me ya ja hankalinki kika zama marubuciya? Rubutu abu ne da ke bani shawa tun da dadewa nake da wannan ra'ayin cikin ruhi na da zuciyata sannan kuma ni mutunci mai son karatu sosai ko da yake duk marubuci babu shakka makaranci ne. Ganin kin fara harka rubuce-rubuce kina matashiya, me kike tunani ga matan Afirka ko suna da makoma a fannin rubuce-rubuce? La femme euh, écrivaine, est-ce qu'elle a de Elle Mace marubuciya ko tana da makoma? Ƙwarai kuwa tana da makoma, musamman ma Afirka, inda muke da mafi yawan al'umma masu karancin shekaru gashi kuma kishi hamsin cikin ɗari dukansu matasan 'yan mata ne na ƙasar afirka tana da makoma sosai tun daga al'ummata matasan 'yan mata da samari ne suka fi yawa a ciki ni gaskiya na yarda da makomarta matasan marubuta maza da mata na ƙasar niger da na ƙasar afirka da ke nuna bashin mafita cikin abin da suke yi da kuma yadda suke yaba kasashensu suna ba da tarihin yankunansu misalan da ke nuna kwazonsu suna da yawa dole ne mu yarda da cewa suna da makoma mai kyau croire en l'avenir euh, des jeunes femmes écrivaines et des jeunes hommes écrivains aussi bien sûr. Wani kira kike da zuwa ga 'yan mata da mata da suke son shiga harkar rubuce-rubuce? Je pense qu'il faut qu'elles écrivent et qu'elles aient le courage d'écrire. A ganina ya kamata su rubuta labarinsu, su bayyana ra'ayoyinsu da kansu, su yarda da abubuwan da suke rubutawa, sannan kuma su rinka karatu kai a kai, saboda marubuci dole ne sai ya hada da karatu, kuma su rinka yin tilawa. yawa suna ba da ƙoƙari sosai wajen yin bincike da neman tushen labari da kuma yin aiki da masanan tarihi kuma su yarda da kansu su ba da himma don su hudo littattafai masu ma'ana wanda za su amfani kansu kuma su amfani al'umma da ma ƙasa ga baki ɗaya. Studio <laughs> Madalla masu raro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.